alihi wa sahbihi wasallim amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam sakona akan abin da ya shafi rubutun da wani malami yayi ne sunan malamin Sheikh Mahmud Jamil Zainu magana san kuma ya shafi abin da ya shafi yan uwa maza akan abin da ya shafi matsala hmm. na ba'aful jinsi asbabuhu wa ilaj abin da yake kawo ɗa namiji ɗaukewar sha'awa hmm. da kuma abubuwan da suke kawo mafita akan wannan cutar menene ciwon ko menene magani yan uwa magidanta ina ba da shawara tare da nasiha hankalin mai daina komawa kan yawan shaye-shayen magunguna na biyan bukata malamai suka ce duk namijin da ya samu ɗaukewar sha'awa sai ya duba cututtuka guda hudu su kewaye da shi na farko amra da sukar cutar diabetes yana rage namiji na biyu kuma cuta na hawan jini amma suka ce maganin hawan jinin shi ke haifar da wannan ɗaukewar sha'awa na uku kuma shine amradul udwi cutar sanyi da ake ɗauka a banɗaki ko a jikin mace na hudu kuma shine cuta na abin da ya shafi albawasir jam'u shine busul cutar basir hmm. na biyar kuma shine cuta na prostate enlargement yawan fitsarin da ba asalin cuta na suga ba waɗannan in mun haɗa su gaba ɗaya magungunan su akan same su cikin itatuwa na musulunci akan same su kuma a asibiti idan na hada cututtukan ina ba da shawara ga dukkan kowane magidanci hmm. akan ciwo guda daya ita ce ciwo da ake ce mata amradul udwi hmm. shine ciwo na sanyi alamar ta na farko wadda take sa ɗa namiji ya samu matsala shine yakan samu ɗaukewar sha'awa tare da zafi lokacin fitsari hmm. ga zafin jiki hmm. ga ciwon kai ga kankancewan gaba ga ƙaiƙayi tsakanin matse-matse hmm. sannan kuma ga rashin iya biya bukata a tare da iyali to wannan in namiji ya samu kansa cikin haka abin da ya kamata mafi girma ya shine na farko sai ya binciki hanyar da ya samu cutar kuma sai ya binciki hanyar magani akwai hanyar magani guda uku wanda dr abdulna'im ya da shawara hmm. Ya ce za a iya amfani da shi akan ma'ajumin rijali da hmm. kowa jinsiya ma'ana an ce majum shine wasu abubuwa ne concussion da aka hada su hmm. wanda yana taimakawa da namiji akan cututtuka kamar haka yana masa maganin cutar basir yana masa maganin cutar ɗaukewar sha'awa na cutar sanyi yana masa maganin cuta na prostate enlargement kuma har prostate cancer ma ana samun waraka tunda mu a musulunci kowace cuta tana da magani mm. ya sa malamai suka ce an hada shine ya zama ma'ajumar Rija likowa jinsiya shine ya zama magani wadda ɗa namiji ya kamata ya amfani da shi mm. an ce daga shekara 25 zuwa shekara 70 ɗa namiji in bai da cutar suga zai iya amfani da shi mm. menene malamin ya kawo abubuwa ne wanda muke da su kusan sauƙi na farko akwai garin hulba kammiya na garin hulba aka ce ana so mutum ya samo kamar cokali shida na biyu kuma sai mutum ya samo gari na kustar hindi mm. in an samu albahari yayi in ba a samu albahari ba a mm. samu cokali guda uku mm. sai a samu lubbanin zakar lubbanin zakar sunansa kenan ko a wajen masu da magani shi kuma a samu cokali guda uku sannan sai na hudu sai a samu al'asar shine zuma hmm. waɗannan yadda ake haɗa su shine sai a haɗa garin maganin waje ɗaya sai a samu cokali na man zaitun cokali uku a zuba hmm. a samu cokali na jirjir kamar 60 mil nan hmm. sai a zuba sai a gauraya wasu adadin zuma ana so a samu lita ɗaya da rabi in kuma an samu lita ɗaya amma ka'idar wannan concussion ɗin lita ɗaya da rabi saboda ana so a ɗora maganin akan wuta to idan aka hada wannan ne hikimar hada garin maganin saboda aka ce in ka hada gari da mai ka hmm. hada shi da zuma ba zai lalace ba ba zai dunkule ba hmm. kuma duk tsawon lokacin da ba zai lalace ba sai dai in ya isfaya hmm. to aka hada waɗannan sai a dora zuman akan wuta in aka ɗora zuman akan wuta mm. bayan ya fara zafi sai a samu ma'u kaltufa wannan kaltufa mm. asalin mai kyau ake so ba irin wannan wanda muke sami arha ba mm. sai a zuba kamar cokali uku ko hudu a cikin wannan garin in ya gaurayu sai a zuba sai a ɗauka sai a sa akan wuta ana gauraya shi har sai ya kai kamar minti talatin ko awa guda in gas ne ana son minti talatin in ice ne kuma ana jawo da icen a bashi a matsayin awa guda mm. wannan shine ake ce masa ma'ajum rijal likowa jinsiya yana sayar da shi kamar algeria bai wuce 250 gram ɗinsa ba mm. a naira na najeriya ya kai 15,000 zuwa 16,000 haɗaɗɗansa tun da yanzu kudin najeriya ya karye a mm. wannan zuwa na yanzu kusan miliyan ɗaya na algeria bai wuce dubu talatin na najeriya ba gaskiya kudin mu ya da bai wuce dubu ishirin da biyar ba hmm. yanzu sai fama kamar kusan wancan satin da na dawo hmm. ya kai naira tamanin da shida hmm. to kaga su jaka ɗaya ya kama 886 mm. mm. kaga ya yi tsada da so da aka takaice wannan in mutum ya hada shi kaga anan najeriya duk mm. haɗin ba zai wuce dubu biyar ko dubu hudu ba to in mutum ya hada da kansa ya san abin da ya yi sannan na biyu kuma akwai magani da wannan malamin ya bayar yana da tasiri sosai ga namijin da yake da wannan matsaloli har prostate eh, a gurguje kafin mu je na biyun insha Allah a shiri na gaba malam zai yi wannan saboda akwai tambayoyi